shigowar gwamna gwamnawa muku a sabuwar jam'iyyar adawa ta apc da alama bai samu karbuwa ba ga bafarawa da mukarrabansa da ke ganin tamkarwa makon da jama'arsa za su kwace jam'iyyar kenan bisa tsarin gwamnan da ke mulki shine jagoran jam'iyya a kowace jiha furucin gwamnan na baya-bayan nan cewa sabuwar jam'iyyar ba ta da shugabanni a jihar da kuma sa na kafa kwamitin riƙon kwarya da ma kakkafa ofisoshin jam'iyyar daga matakin jiha har ya zuwa ƙananan hukumomi ya sa magoya bayan bafarawa ɗin shida taron 'yan jarida inda suka ce da sake wai an ba mai kaza kai Akibu Dalhatu shine yayi wa 'yan jarida bayani. Mu a cikin APC mun san wayewa mako ba wai ana yana kuduri ne na ai siyasa tare da shi ba yana kuduri ne ne ko ma jawo ji jidali. Kenan ba ku gamsu da shigowar shi a jami'ar ba kenan. Ba ruwan mu da shigan shi shigan shi ba zai daga mana hankali ba shigan shi ba zai kaza ba illai mu kamar yadda muka faɗa shin riba ce ga iya APC koko a'a mu abin da muke hasashe faduwa ce ba riba ba ce shigarwa muku idan yana so ya shiga jam'iyya ya je ya shigo jam'iyya ta kofan da ake shiga jam'iyya wannan ya tabbatar da kenan yanzu akwai farki kenan tsakanin jam'iyyar APC kenan a jihar Sokoto eh kwarai akwai tsakani da Allah ko na faɗa ko ban faɗa ba akwai. Wato dai na fahimce ka kuna fargaba kada ya zama an mai da kusa ne ware kenan a jam'iyyar. Wallahi ba wanda ya isa ya sa mu fargaba don ya shiga jam'iyyar mu. To ko yaya bangaren gwamna mako ke kallon waɗannan ƙorafe-ƙorafen tambayar kenan da na yi wa shugaban dandalin shugabannin majalisun ƙananan hukumomin jihar Sokoto kuma shugaban majalisar karamar hukumar mulki ta sabon birni Idris Muhammad Gobir. Siyasa duk wanda shigo cikin siyasa duk wanda hika jama'a ya hika siyasa kuma ya hika jama'a kuma dole rika siyasa dole rika jam'iyya sannan kuma me abin tsoro idan ka ga mutum na jin tsoron wayo ne shigo cikin gida ka tabbatar da kenan to tsoron me zaka ji in ba tsoro ba ko kana tunanin wani abu mina na haddan wani ya shiga cikin jami'a haka damu me abin damuwa duk tsarin siyasar Najeriya gaba ɗaya kowace siyasa duk inda adda gwamna ayi zai zama shine uban jami'a idan ka zo a APC ma kana nan zaman uban jami'a ba wai mu da ka shigo cikin jami'a APC ba yau yakin da muka yi wallahi a za a yi mu samu mutane su da cikin jami'a APC domin ta girma ta bunƙasa shin anya kuwa naku bangare na yan bangaren gwamnati muku kuna ganin kuna iya rungumar ba fara a yi tafiya a cikin wannan jami'a ba babu wani abu ai babu wani abu ai tahiyar siyasa dama in kan nura an ce da zaran ra'ayi ya zama guda kun zama ɗaya uba haka da ni da yan APC duk ɗan APC da kasar Nijar Sokoto ko Najeriya gaba ɗai uwan mu ɗai uban mu ɗai ba mu da wani kablani babu wani jaya tsakanin mu da Bahaura yadda za mu wa maga takardar biyayya shugaban mu haka za mu wa Bahaura biya ba abin da ya shamu kai wannan mu wannan dambarwa dai a sabuwar jam'iyyar adawa ta APC mai yan watanni da kafuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin gwamnan jihar ya fito karara ya bayyana cewa baya tare da gwamnan a canza shekarar inda shi kuma tare da wasu 'yan pdp suka ƙudiri aniyar kai jam'iyyar tasu ga nasara